Uh, bad guys. <laughs> Soft work. Ya aka yi ne. Normal. Allah. kun je bikin jiya nan kuwa. Maza nake gaya ma, ai mun je bikin nan an ba mu abinci a cikin so kawo yaro. Eh, tambaye ka. Sokawai ko takeaway? Sokawai mana. Ka dai sake tunawa ina ga ba sokawai aka faɗa ma ba takeaway. Eh, take away <laughs> take away wai kuma a hakan kai celebrity sise kana zaga gari kana soka away soka away ba soka away ji kai gyara soka away shadda ne eh to me ruwanka na faɗa me ruwanka sha sha